Zabura ta ɗari da ashirin da takwas Waƙar haurawa Masu albarka ne dukan masu tsoron Ubangiji, waɗanda suke tafiya a hanyoyinsa, za ka ci amfanin aikinka, albarku da wadata za su zama naka, matarka za ta zama kamar kuringar inabi mai ’ya'ya a cikin gidanka, ’ya'yanka maza. za su zama kamar tohon zaitun kewaye da teburinka, ta haka mai albarka yake wanda yake tsoron Ubangiji, bari Ubangiji ya albarkace ka daga Sihiyona dukan kwanakin ranka, bari ka ga wadatar Urshalima. bari kuma ka rayu ka ga ’ya'yan ’ya'yanka, salama ta kasance tare da Isra'ila.